بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan rabi'u tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu amrin nabi al-yahuda bi bai arzihim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضهم حين أسلموا باب أمر منزو صلى الله عليه وسلم يهوداوا da su siyar da ainihin filayensu lokacin da ya kore su lokacin da manzo sallallahu alaihi sallam ya kori yahudawan banu nazir to ya umarce su da su siyar da filayensu an gane wannan aiki kenan ya nuna duk da cewa an kore su filayen har yanzu nasu ne to sai annabi ya ce to su siyar da filayen a siya an gane wannan ko hina ajlahum lokacin da ya kore su na'am fihi al-maqburi ana bi huraira a cikin shi akwai al-maqburi shi ma ya karbo daga abi huraira kenan zahirin wannan hadisin wato isnadin shi ya tabbata wato a cikin sahih bukhari an gane wannan ku wato hadisin wato sa'id al-maqburi daga abi huraira radiyallahu an cewa baina nahnu fil masjid ana nan muna zaune a masallaci iskara kharaja ala da nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa gare mu fa kana sai ce in taliqu ila al-yahud ku tafi zuwa ga yahudawa to hadisi ne mai tsawo a cikin hadisin faƙala sai ce inni uridu an ujalliku ni ina so in kore ku ina so in kore ku daga garuruwanku saboda kun saba alƙawari kun ci amana faman waje da minkum bi maliki shay'an falyabihu duk wanda ya samu wani abu game da dukiyarsa to ya siyar da shi a nan wajen sai annabi ya kira dukiyar dukiyarsu kuma ya ba su umarni su siyar da wannan dukiya din an gane wannan ko to malamai sun ce hadisin nan me dalilin da ya sanya imam bukhari bai kawo hadisin a cikin littafin salam ba misali kawai ya ce fihil makaburi an abi huraira to ina hadisin yake bai kawo hadisin ba an gani aka ce dalilin da ya sa bai kawo hadisin ba wato akwai hadisin nan gaba za mu karanta shi to baya so ya yi takrar saboda hadisin isnadin hadisin hadisin guda ɗaya ne kuma da isnadin shi guda ɗaya ne kuma yana yana can gaba shi bukhari yakan maimaita hadisi in ya zama to isnadi daban-daban ne rijal daban-daban ne amma kuma a lafazi iri ɗaya kuma lafazi ya kusan kama ɗaya kama wannan hadisi isnadin ɗaya lafazi ɗaya shi yasa buhari baya so ya maimaita hadisin kawai saboda ya san nan gaba za a karanta sai ce fihir makaburi an abi hurera to nan gaba insha Allah za mu ga hadisin an gani duk da wasu shi a hadisin ma baya cikin sahih bukhari hadisin bai cika sharadi bane bai cika sharadi bane na inganci wanda bukari ke so shi yasa bai sashi a cikin littafinsa ba an gane ku amma wannan shine abin da ya fi tabbata cewa yana gudun takrar ne kawai an gane wannan na'am babu bai'i ladidi wal hayawani bil hayawani nasi'a babu siyar da bayi da kuma dabbobi da dabbobi da jinkiri wato mutum na iya wato ya mika bawa sai a bashi wani bawa dan an gane ku ka miƙa bawa a baka wani bawa ɗin ku yi canji kuma nasi'atar da jinkiri